يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها رجال فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءل به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنجين بلسنة إلى أنتم لأكم ذكرت بكاتب الأدب المفرد الإمام البخاري رمضان الكوكبين كان تهديفنا للشدة لتسكين بغير كاتنا تجديد الشرين لجان زوى حديثي نبع للشدة لتسكين لبقي إن شاء الله ودنا حديثنا بكل بيان أكد الدعاء كني من فكر لأن سبحانه وتعالى الدعاء كني من فكر لأن الله مؤمن حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا ابن مهدي ابن مهدي بن عبد الرحمن بن مهدي العنبري الله يتعالى عنه رحمه عن سفيان الثوري ويذكر حديث لدى سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل الحضرمي عن قريب عن قريبي ابن أبي مسلم الهاشم عن ابن عباس وهذا حديث عن عبد الله بن عباس الله يدار والدار يعيش لما هي قال عبد الله بن عباس جفاة العبادة يتبت إن ميمونة لا قال أوجب ميمونة ميمونة ما ترمز الله صلى الله عليه وسلم بتشي ميمونة بنت الحارث الهلالية بتشي متفكر شيء لأن صلى الله عليه وسلم يعول على الوسط ميمونة يرقوا أول شيء جماعة يرى عبد الله بن عباس ما هي عبد الله بن عباس بشي أم الفضل بنت الحارث الهلالية kanwarsa ita ce mai nuna matar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ita mahaifiyar Abdullah bin Abbas ummul fadl haka nan sunan ta su kaga saboda haka maimuna matar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam inna Abdullah bin Abbas kanwar mahaifiyarsa abdullahi bin abbas yana daga cikin yaran wato al'abbas babban manzon allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan ya haɗa dangantaka ya samu kusanci da manzon allah ta kashi biyu na ɗaya yana ɗan babba ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa shine abbas wane ga mahaifin baban manzon Allah wato shine Abdullah dan uwa ne ga Abdullah mahaifin Annabi sallallahu alaihi wasallam baban su guda shine Abdul Muttalib amma mahaif wato uwayen su daban-daban ne mahaifiyar Abdullah baban Annabi sallallahu alaihi wasallam sunanta Fatima ita ta haifi abu talib da abdullahi da kuma asubai daga cikin yaran abdulmuttalib maza ke amma shi abbas ya haɗa kakar guda da annabi sallallahu alaihi wasallam wato babba ne ga maza Allah amma mahaifiyarsa da zance sunanta nakira akan ce masa nukaila mahaifiyar abbas to ta gefen wato mahaifi abdullahi bin abbas san babba ne da manzon allah amma idan ta duba za ka ga sai na abdullahi bin abbas ya kusa da shi ya ji kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam akan abdullahi bin abbas saboda shi babansa shakiki ne ga baban manzon allah abu talib da abdullahi wasu da yau sau da ka shakiki ne ga manzan Allah amma abdullah bin abbas babansa abbas mai aji wato sun hada uba ne da baban manzan Allah ba su hada uwa ba su ta wannan gefe abdullah bin abbas dan babba ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kusanci ga manzan Allah wanda yana iya zuwa gidansa amma wannan kadai bai isa ba ga kuma matar da annabi yake aure maimuna kanwace ga mahaifiyarsa kanwace ga mahaifiyarsa uwa ɗaya uba da don haka innarsa ce zai taho gida sai eh, abbas yana da yara wanda allah ya fi da musulunta yaran sa maza goma ne babban su shi shine alfafu saboda aka yi sa uwar abdullahi bin abbas ake kiran ta ummul fafuli alfafu bin abbas ma asalin sunan sa dubara shi abdullahi bin abbas malamin tarihi sun ce bisa ga bayani da ya shi da kansa shekara uku ya rage wa manzon Allah ya hijira Allah tabaraka wa ta'ala ya nufi aka haife shi Abdullahi bin Abbas an haife shi saura shekara uku manzon Allah ya hijira zuwa Madina wanda ya zuwa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya hijira zuwa Madina Abdullahi bin Abbas ya wuce shekara uku na haihuwa kuma bai taho hijiran da shi yana tare da mahaifinsa saboda baban shi abbas babban manzon allah sai a shekara ta takwas ya musulunta sai a shekara ta takwas bayan hijiran manzon allah kafin ya tarbi addinin musulunci amma mahaifiyar abdullah bin abbas ita ce umar fadli da shi kansa yaron sun daɗe da musulunta su sun daɗe da musulunta sun bayyana musulunci suna cikin al-mustaqbal min ar-rijali wan-nisa'i wal-bilad abdullahi bin abbas da kansa ya faɗi wannan sun musulunta da daɗewa kafin baban shi abbas babban manzon allah sallallahu alaihi wa sallam so da haka sai da aka yi sai da shi aka yi farko makka shekara ta takwas a lokacin babbansa ya hijira ya dawo madina to dawowan abbas madina daga abdullahi bin abbas kana iya sanin yawan shekarunsa ga takwas ga uku ga goma sha ɗaya kenan an haife shekara uku kafin hijira bayan shekara takwas shekara ta takwas daga hijira baban ke musulmin ta kafin na suka hijira zuwa madina kasu saboda haka an dawo madina yana shekara da wuce sha ɗaya ba iyakar samun kusancinsa da manzon allah watanni talatin watanni talatin da aka ce watanni talatin kaga bai cika shekara uku abin da ya samu da annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya aka shekara ta takwas shi manzo Allah ya rasa shekara ta goma sha ɗaya kaga shekara biyu ne da yan kai yan watanni Abdullahi bin Abbas ya samu kusanci sa da manzon Allah ta sannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ka wanda Abdullahi bin Abbas shi da kansa ya ce duwuti ya Rasulullah wa ana ibnu 15 sana wa ana fatini mazan allah ya rasu shekaru na suna kusan sha biyar haka an dai ne kaciya yana yaro bai riga ya gama daga bai riga ya isa daga saboda haka ya tafi nan mazan allah mai muna a dakin da ya kwana shi ne abin da yake faɗa bitu inda mai muna na kwana a wajen mai muna ɗanwar mahaifiyarsa allah ya kare ya zata gare shi wakila ci gaba فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضعد عينيه فأتى أجته يتهيك بكاتة الساعة لا أرشي يتهيك يعني بكاتة الساعة فإن يرى لحياتي من كوي يداه فقصد وجهه يويت فسكتا ويديه تأنوى الساعة ثم نام في يمشي ثم, ثم قام فوق فيمينك في fa a salki rubata zai ita ga wata salka jaka ta ruwa da suke ratewa akwai wata tsohuwar jaka da suke zuwa ruwa a salka ita ce alkirba ba a kula a shi na sai ya sake maɗaurinta riba ko kirba riba ko kirba wato igiyar da ake ɗaura bakin jakar ana zuba ruwa sai a rafi sai mazan allah ya sake bakin jakar sai ruwa ya zubo sun matawabba a sai amfani da wannan ruwa ya alwala alwalan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wudu'an baina wudu'ayn alwala ce tsakanin alwala biyu wata alwala ce tsakanin alwala biyu to ana ba mai fassara maka kai shi me yake nufi da wata alwala tsakanin alwala biyu sai fassara da shi ba ya وقد أبلغ عما يا إسر توجين كو الولد كائسة توجين كو أما بيتنا كاتين بيتاب الله كيف يكراك الولد فكان الولد فكان الولاء يولا أكتني والله الله يناي يتولى الولد فتكي وانشا والله الله يتابع وانت جماعة تشيدا النبي صلى الله عليه وسلم يتابع يتابع فتو الولاء النبي بيتنا كاتبا أما كنت لا تتابع ابن حجر يعني مثلا كنا لنا مجال بيان من عبد الله بن عباس فتح الباري مجلد نجوم شهد شهد من تجين لتبوح ابن حجر قد فسره بقوله عبد الله بن عباس ليس ثم جنى يا فسر عبد الله بن عباس يعني وسع الولاء قتال الولاء بين وضوءين فيه لم يكفر وقد أبلغ يا فسر فتؤلف بيت أنا نسأل ولا رباه saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai alwala yana yi ne sau uku uku alwala ita ce mafi mafi wato mafi kamala shi wato kai kai ta sau uku uku idan ka yi sau daya ya samu hujja da hadisin manzon Allah in ka yi ma sau biyu akwai dalili wanda sunna ta tabbatar da haka wannan shi ne asali alwala da annabi ya fi yawaita yi a rayuwarsa amma ita wannan alwala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba ta kai wancan ba tana yiwuwa shi ne ibn hajar yake wa kan wa huwa yahtamilu an yakuna qallala min al-ma'i tana yiwuwa abinda Abdullah ibn Abbas yake nufi manzon Allah ya yi amfani da ruwa kaɗan ma'a taslifi duk da cewar ya wanke gaɓuɓɓan nasa sau uku uku amma ruwan kaɗan ya yi amfani da shi bai yi amfani da ruwa mai yawa ba wannan ma'anar tana iya ɗaukan wannan ma'ana na biyu a wuce tasara a nazunar salati tana yi wa kuma ya wanke gaɓuɓɓansa ne gazawar uku uku misali ya wanke sau na ɗaya ko sau biyu bai kai uku ba musamman ne sau biyu saboda haka cewarsa wudu an bayyana wudu aini alwala ɗaya tsakanin biyu Ka ke kenan ba sau ɗaya wanke ba ba kuma sau uku uku ba ne don su ne a zara biyu sai ya yi tsakiya wata ita ce ya wanke sau biyu kowanne yana da ɗaukar bayanin ma'anar maganar abdullahi bin abbas amma hadisin yana sahihu muslim abin da ya faɗa a sahihu muslim ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala wudu'an hakan ya yi alwala mai kyau haka ya faɗa kuma hadisin yana al-mujamul kabir na al-imam tabarani ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin dare wa ila janibi misbahun min dirani manzo Allah yana da wasu tukwane da ke ajiya akwai tukunya guda da ta alwala ce akwai ta ake asuwaki yana da su sai ya tafi ga wato tukunya ce amma ta zuri da su aka yi ba da ba abin da zai ta ake da kasa ba mutu bakon alaiki wa ku wasu irin tukwane ne amma na zuwa su saka aka yi da dutse to a ciki akwai asuwaki da yana rufe yanzu allah zai bude ya ɗauko asuwaki ga wannan ma yana nuna mana tsaftar manzon Allah a ta asuwa ke sa ba wai jefa shi a kan tebur ko a gindin filo ko wani la akwai ainihin tukunya da yake ajiye asuwa ke sa kuma nan tukunyar Abdullahi da Abbas ya ce mutu bakun yana da murfinsa a rufe yake saboda ka sai manzon Allah ya bude wannan tukunya sai ya dauko asuwa ke na biyu sai da ya fara yin asuwa ke shi Abdullahi da Abbas yana karɓar shi yana kwance yana kallon shi don yana ɗaki ita mai nuna kuma a ɗakin manzon Allah ya fara fasal da biji sai da ya asuwacinsa sun matawafa a sa'an nan ya yi alwala saboda haka yasa duk hadisai da suke magana game da asuwaki. babu inda yake nuna cewar kana cikin alwala ne za ka yi asuwaki. za ka fara asuwaki kafin ka yi alwala wanda shi ne abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to bayan ya yi alwala mu ci gaba da karatu yake fasal ba sai manzon Allah ya sa sallah faƙuntu ni kuma sai na zabura ji abdullahi bin abbas sai na miƙe fata matsaitu sai na yi miƙa miƙan wato na ɓadda kamanni wato don karnar ba allah ta yi na sai idan shi biyu na kallon shi sai irin miƙan nan kamar shi ma yanzu ya farka dabara ce da kansa ya faɗa ya ce karariya da an yara an ni kuntu a buƙi dan na kyamaci annabi ya ga cewar ai ina ta lura da shi shine abqihi arkubu shine arkubu shine abqihi wato ba ni son manzon Allah ya gane ina ta lura da shi shi ko yana lura da manzon Allah don ma ya samu ilimi duba yaro bai kai balaga ba amma Allah ya sanya mar basira na shakka ya dace da addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa saboda manzon Allah karo biyu yana masa addu'a ta albarkar ilimi wannan yasa ya samu ilimin da aka tari sahabban manzon Allah musamman الله يتعري يدفك بيسو فتوبأت ودلني كثيرا ولا ديما فقام يصلي سأل صلى الله عليه وسلم أكده يميك إلى صلى فقلت إن يساري سنة يتهبونك فأخذ بأذني سيتام هكذا a dara ne sai ya juyo da Shi ne a dara. ya juyo da ni ne ke zuwa ga A wata riwaya ce ya kama ni da hannun dama ya juyo da ba za Allah sai dawo da shi ta dama wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kadai malam hudu sun shiro ilimi da yawa wanda a ciki yana nuna maka cewar magana da mai sallah ba daidai ne inda a ce magana daidai ne da annabi ya ce masa kai dawo dama ko ba annabi ya masa magana ba sai ya kama shi ya juyo da shi kuma wanda yana nuna cewar abinda ka yi shi koyarwar da ka yi shi a aikace ta fi tasiri akan koyar da koyarwar da ka yi da baki kama shi da ya dawo da shi ta dama ya karanta da shi ne ake yi dama ta dama ne ma ake kaiwa ba ta hagunsa ba wanda ya zo da yin hakan kuma ba ya ta sallah canza wuri na sahu bai ba ta sallah eh, don haka hatta sallah ta gari ana iya mata jami'i saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana sallah Abdullah ibn Abbas ya zama shi ba ya alwala ya ya bi shi ko manzo Allah bai ce ka daina ba tunda manzo Allah bai ce ka daina ba ya nuna sallar jami'i cikin dare babu ne malamai sun yarda da wannan amma abu ɗaya ne kaga ba a shirya za a yi ba annabi bai shirya da shi cewa san dare za mu tashi ne da kai ne sallah babu wanda shi to wannan ita ce na da dare da idan an yi jami'i babu ne amma inda za ka ce za ku tsara lokaci da ni da kai mu rika tashi muna yi ba abin da kuka yi bid'a ci. saboda bata dace da sunnar wannan Allah sai dai fa idan a watan Ramadan wannan ya tabbata sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam abinda abdullahi bin abbas ya yi ya tashi ne ya ji manzo allah babu laifi babu laifi idan mutum ya jam'i da iyalinsa ko da wani a cikin dare amma kar a mai da shi ya zama al'ada wanda shi ne abin da malaman suna suka tabbatar fatatammat fatatammat yana nufin fatatammat wa kammula yayin lissafi salatu ko min al sallar da annabi ya yi a cikin dare ta tatammat ta cika adadi salasa asharata raka raka a goma sha ranar da ya kwana ya kirga wannan yaro yana da masira Allah ya kare da gare shi ya kirga rakoyin da manzon Allah ya cikin dare rakawoyi nawa goma sha shi sai yake ta tammat dan ya kawar maka da shakka wato tammat salatuhu min al-bayt wa kamulat salatu asharata raka'a sallar da annabi ya cikin daren nan ta cika ta kammala adadin rakawoyi goma sha uku wannan ya zo cikin hadisin sahabbai guda uku shi abdullahi bin abbas ya tabbatar da wannan akwai kuma zai eh, bin khalid shi ma ya tabbatar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi lafiya raka'a goma sha uku a gari aisha Allah ya kare ta gare su ita ma ta tabbatar ba Allah ya yi lafiya raka'a goma sha uku a gari wannan ya zo cikin hadisan waɗannan sahabbai wannan a riwaya ce da kana ganin sa abdullahi bin abbas da kansa ya faɗa ta kamar salatu min al-layl salata ashrata raka amma za ka samu riwayoyi da dama waɗanda suke nuna abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake adadin sallar sa a dare raka goma sha biyu ya aka yi kusa zama sha biyu aisha da take ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam sallar sa a dare a watan ramadan ko a wani wata a rayuwarsa gaba ɗaya raka goma sha biyu ta karantar da cewa manzon Allah ya yi raka a goma sha ga zaidu bin khalid da kuma abdullahi bin abbas wanda sun tabbatar da haka ibn hajar a fashin bayan eh, mujallar da shida shafin dari biyu da goma sha takwas ya ce wanda ya nuna babu shakka annabi yakan yi raka a goma sha uku na nafila a cikin gari. amma karka ɗauka ya mun ne gaba ɗayanta raka a goma sha uku yusiru salata ashara wa raka'atayn kafir bai shafi raka'atayn kafir me yasa aka samu raka'a goma sha uku la'allaha adkhala fi dalika raka'atayn ba'da salati isha ai sallolin farilla suna da raki bai sallar isha tana da raki sallar isha tana da raki kamar yadda azhar take da raki biyu la'asar tana da raki misali isha tana da raki raka'a biyu bayan sallar isha shine raki annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin raki na sallar isha kuma duk sa'ilin da annabi zai yana kila ba a masallaci yake ba a gida ne a gida yake kaga idan ka hada lissafin sha biyun nan da waɗancan sha ɗaya da ya saba yi sun zama sha uku wannan ya sa abdullahi bin abbas ya ce ta kama saboda ba lokaci guda ya yi ya yi wannan ya kwanta da tashi waɗancan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake amma in ka hada lissafin adadin rakawai goma sha uku wanda wannan ya nuna akwai rakawai biyu na sallar isha da annabi yake da gida yana da kai mu koyi wannan sunna matukar ba wai kayi nesa da gida ba idan dai masallaci na kusa da gidanka to ka daina na kira masallaci wannan ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai idan baya kusa da gidanka masallaci na nesa to wannan za ka yi na gida ciki amma idan dai masallaci yana kusa da gidanka idan ka yi sallar farilla kar ka yi lafiya ka koma gida ka yi lafiya wannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake da yawa za ka ga mutane da sallar asubahi za su baro gida sai sun ga masallaci su raka a tsayin fajiri wannan ya saba ma sunnar annabi annabi sallallahu alaihi wasallam a gida yake raka a tsayin fajiri sannan ya fito ya zo masallaci to kaga inda a ce za ka yi sallar ka a gida ta nafila farilla ba ka kai ta masallaci Eh, nafila ka aje ta a gida idan kana yi haka eh, ya yi azumin za ka raya ibada a gidanka kina abin da yin kai da biya ya karfafa mana littafin za su ma'a Allah ya zafa rahama to mu ci gaba yace kun mafaja sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tashi kwanciya insha Allah gobe za mu yi magana a kan yanda lokuta suke kasuwa yanda annabi ke raye dare akwai yanda annabi ke raye dare saɓani yadda muke shi akwai sa'o'i da ya kaskata. ba wai in ya tashi ya kama sallah sai a ba ka ga ce sai ya sake kwanciya bayan ya yi kiyamun lai sai annabi ya sake kwanciya wannan bayani ne mai tsawon lokacin kare zuwa insha Allah fanama ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya barci hatta na faqa har sai da yayin shari shine na faqa wa kana idza nama na faqa sai maimaita idan annabi ya yi barci to yana mai shayi ya sake maimaita don ka tabbatar da wannan kaga mai shayi ba na kafa ba ce mai shayi kamala ce saboda tana daga cikin halitta ta dan adam amma akwai bambanci tsakanin mai shayi da gwarki wanda larura ke sa mutum ya yi tana yiwuwa ciwo ya sa mutum ya yi ko jiki in yi wa mutum yawa larura da dama suna iya sa mutum ya irin wannan to ba irin wannan mai shayi na ciwo ba islam a riwaya ta alimamu muslim ya ce sun manama hatta na faka wa kunna na arifuhu idza nama bi abdullahi bin sa ya ce muna iya gane annabi yana bacci ne ta hanyar mai shayi saboda in ya kwanta ya yi shiru ba ba bane ya zama yana bacci amma muna gane baccinsa ne kawai ta hanyar mai shayi amma malamai sun bayyana akwai bambanci tsakanin annafu da kuma algatsefu algatsefu shi ne abin da ake cewa wato gwarcijin wanda larura ke iya sa mutum ba irin kamar ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake da yana nan yana barci dan fa azanahu biladun bis salat sai ga bilal ya taho sallar da shi lokacin sallah yayi fa salla sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah wa lam yatawadda bi saka'a al-wala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ya sake alwada ba wata sallah kuma yanzu raka'atul fajr tunda an ce lokacin sallah yayi kaga kenan na lafiyar da ta riga ta wuce alfijir ya ce saboda haka da yace yayi sallah yana nufin yayi raka'atul fajr annabi sai tashi kawai yana tuna karatu akwai hadisi da aka samu daga Aisha eh, hadisin yana al-Muslim bin Ahmad kuma Jabir bayan wai ko wannan hadisi haka ma an ce akwai hadisin abu huraira ban karanta shi ba lakin jabir aisha wannan hakikatan eh, hadisin ya zo da cewar eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ya aisha tanamu aini wala yana qalbi ya ce aisha idanuna suna bacci amma zuciyata ba ta bacci wanda hadisin yana su fahimta hadisin 666 to anan zuciyar manzon Allah ba ta barci amma idanun su suna barci Aisha ta tambaye shi ne a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi lokacin shi ma ya kwana a gidansa ya tashi kawai ya kama sallah ce a ya rasulullah ka yi barci fa tana gaya mana wato a tashi alwala sai manzon Allah ya ce a idanuna suke barci amma zuciya ta ba ta barci kuma da sun yi magana a kai saboda haka Ya sa aka ce wannan hususiya ce ga manzon Allah dole ne ka faɗi wannan in ka karanta hadisi na mazuwa na saboda kar mutum ya shirga bacci ya tashi ya samu sallah fa salla wa lam yatawabba ya tashi ya yayi sallah bai sake alwala ba bai sake alwala ba to kai ma za ka yi a wannan hususiya ce ga manzon Allah al-imam an-nawawi ya faɗi haka yana sharh sahih muslim جزء نشيد شاكي مريم كده ثمانين لك الإمام النووي في هذا بالخطائب وأن ينأتي خصوصية من الله إن نومه مضطجعا لا ينقض الوضوء خذ من الله يا خلفه يبكي الولطبة والوجبة لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه saboda إذا su suke bacci أما zuciyarsa ba ta bacci falau kare da in aka ce zuciyarka ba ta yi barci ba kana nan da hankalinka nan, kana nan da hankalinka wanda wannan sai a zamanin yanzu aka tabbatar da haka domin a zamanin da ba duk mutane ne suka san cewa ido yakan iya barci zuciya ba ta ba amma yanzu hujja ta tabbatar da haka akwai halittu da yawa waɗanda suna barci idanun suna barci amma zukatun su ce barci ba halittu ne musamman tsuntsu eh, kifaye da ke cikin ruwa kifi a ruwa za ka ga yana tafiya sai ka ɗauka ai abin da mai alhali kuma bacci akwai kuma mai bacci da ido ɗaya ido zai mai bacci ba wannan babu yin da Allah zai yi saboda ka don an gaya na annabi ya yi haka ba abin mamaki ne annabi sallallahu alaihi wasallam tun da zuciyarsa ba ta bacci malamai suka ce da a ce zai yi hutu zai yi zan saboda ai da ya rasa hankalin shi duk za ta gaya jini nan da amma kamar kai wanda baccin yana kan idonka da zarar idanu ka sun yi bacci shi ke a lokacin da suke bacci idan ka su ba ka iya sani saboda zuciyar kamar ta yi bacci shi kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yake ba don haka yasa baccinsa baya warware alwalarsa wannan duk malaman sunna sun tabbatar da haka mu karanta وقال في دعائه يا كفنتي في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا اللهم اجعل في قلبي نورا يا الله تسني حسي أبوتي أتا وفي سمعي نورا ثم تسني حسي أجيلا وعن يميني نورا تسني حسي تدامانا وعن يساري نورا ثم تسني حسي تحبولا وفوقي نورا تسني حسي تسمانا وتحتي نورا تسني حسي تقفلا وأمامي نورا فهدك فقبانا وخلفي نورا كما تسيح حسكي تبايانا وأعظم لي نورا ألا تجر مماني حسكي الرواية الثانية الإمام مسلم فأعظم با عظم عظم لي نورا لمقام أعظم لي نورا ثم أحنا سودان كما حديثنا آه، كتاب الرواية الإمام الطبراني أكثر شيء النبي صلى الله عليه وسلم يقول واجعل لي يوم القيامة نورا الله كفيها من حتى أرانا القيامة وانا أدعو على ذلك النبي أنا أروقون حسيني وجعل الله فحسي أبو جيسا آه، لكل نورسا دامنسا حقنسا سمنسا kasansa gaban shi حتى shi haka nan ya rufi haske mai yawa shi ne wanda ya zo a riwaya ta imamu tabarani a yaushe kenan a ranar kiyama don eh, aya Allah ke cewa a tilin da na na a tilin da na na Allah ka cika mana haske wato kana neman haske mai yawa kenan babu ranar da ɗan adam yake buƙatar haske kamar kiyama Allah ta babu wannan haske to wannan hadisin sun farko eh, idan mun duba ku shi ruwaito daga Abdullahi bin Abbas to kada kuraidu kuraidu sai ya ce wa sabiqin kitabu, akwai wasu bakwai da suka shafi wato da suke cikin tabuti wannan kalma ta tabuti din ta samu fassara har ta hudu shi kuraidu yana tare da abdullahi bin abbas wanda shi ya rawaito hadisi yace wa sabiqin kitabu da yake da guda bakwai da suke tabuti malaman hadisi sun yi kokarin fassara abin da yake nufi na farko kamar al-imam al-qurtubi a sharhin al-muslim lima ashkala mai tafsir da muslim ko ghayr wahid da dama malaman hadisi suna fassara at-tabut da ya fada anan bi ma'ana al-jasad akwai haske guda bakwai da sun shafi jiki in ji kurai haske guda bakwai sun shafi jiki ne kawai saboda haka ya ta fi in fi zuci a ita lura da abubuwan da annabi ya roƙa a nan ta wajen haske ba jikinsa ne kawai akwai ta alƙibda ta nahiya na ta dama hagu da sauransu amma a cikinsa ba ya kawo sami ya kawo ƙarfi ta zo na shi jikinsa sai ce asali hadisin da Abdullahi bin Abbas ya karanta da ni addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wato roƙon haske da ya shafi wurare bakwai da suka shafi jikinsa shine tabu wato asabar mazkura ta Allah ta ta'allaka bi jasadi Fassara ta tabutu na biyu ita ce fassaran da abdurrahman bin muhammad ad-dawudi yayi ya rasu a hijira ta 467 kamar shekara 973 da suka wuce shi malamin ya ce ma'ana kawai ne fi tabu abinda kurai da yake nufi da cewa akwai wasu bakwai da suke tabu وتوفي صحيفة في تابوت عند بعض ولد العباس abbas Yaran abdullahi bin abbas yaran saboda albarkan wannan wannan hadisin musamman suka ɗauki takarda suka rubuta wuraren da annabi ya rubuta haske din nan suka rubuta a warka sai suka ajiye a cikin akwati suka goyi ya zama tarihi jika ya gada wurin kakansa haka ne wato sun ajiye shi in kana bukatar wannan addu'a ta manzon Allah sai a buɗe akwati sai a shiru sai ke ka gani ka duba yadda mutanen da suke tsara da hadisin manzon Allah addu'ar annabi ce kawai ba amma sun rubuta ta jikokinsa sun rubuta suka ajiye karkar ma a manta shi yasa yake sab'in fi wasu addu'o'in wato inda annabi ya roƙi haske sun shafi abubuwa bakwai kuma suna cikin akwatin nan na zuriyar abbas ibn hajar ya yi magana a kan cikin tafsir bari mujallar na goma sha biyu sha biyu cikin da takwas na uku shine ita ce fassarar muhammad bin yahya al-finyasi ya rasu a hijira ta dari uku da tamanin hudu shekara dubu da hamsin da shida suka wuce bi annal murad yace abin da kuraibi yi da cewa akwai wasu guda bakwai da suka shafi tabuti yana nufin asfadu allazi huwa wi'a'ul qalbi wato akwai wasu guda bakwai da shi ya haddace a zuciyarsa kaga kenan suna kirjinsa shine tabuci kaga ya fassara akwati tabuci da kuma kirji kirjin dan adam al-imam an-nawawi wanda yake fassara ta gudu yace al-murad bi tabut al-abla wa ma tahtawi min al da zuciyar dan adam da hakar gari da sauransu wannan shi ake nufi da tabuci a nan tashbihan bi tabut na kama da mai kace akwati haka aikin kin dan adam ne don asalin akabut shine akwati idan aka ce an kamanta wani kashi na jikin dan adam da akwati sai wuce kirjinsa wanda yi horar fihin mata akwati tana ake kaya ne amma zuciyar dan adam ba mutum yana adana abubuwa da shafi kalmomi kamar misali a zuwan nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sab'a kalimatin fi qalbi walakin nasituha saboda haka abinda kurebe yake nufi a nan fasara mafi inganci shine yana nufin akwai kalmomi guda bakwai da suke jikinsa suna ransa amma ya manta wato ba iyakar addu'an da annabi ya a wannan hadisin bake ba abdullahi bin abbas ya karanta da kuraibu addu'o'in gaba daya amma shi kuraibu ya manta wasu guda bakwai a zuciyarsa shine ke nufi da fi tabuti a ransa wato a cikin ransa wanda ya ce fassara da imamu nawawi yace ya ani sab akalimatin fi qalbi wa lakin nasifuha akwai kalmomi guda bakwai suna raina amma na hadisin yana sahih muslim ya taho ta min tariqi uqayl an salama bin kuhayn a yanda ya taho fada a rasulullahi bi shara kalima manzon Allah ya yi addu'a kalmomin sun kai goma sha tara kaga kenan kamar yadda kore bai faɗa suna da yawa ba iyakar wanda ya faɗa a wannan hadisin bane kalmomin sun kai goma sha tara amma ya manta su حدثني ها قريب فحفظت منها سنتي عشرة ونسيت ما فيها ناكيا يقوم شاذينا من تصورا ci gaba yace falakitu rajulan min walad al-abbas sai na hadu da wani daga cikin suriyar abbas ji kurai wanda ya nuna kenan bayan rufuwar abdullahi bin abbas domin idan da abdullahi bin abbas yana gare har zai sake koma mai ce malam addu'o'in da kace ka ji annabi ya yi cikin dare ranar da ka kwana a gidansa din nan na manta guda bakwai ga nuna mana to ya riga ya sai ya haɗu da wasu daga cikin yaran abba idan aka ce wani daga abba suriyar abbas gaba daya bai faɗi waye ba haddasa ne bihin da sai ya gaya min waɗannan ɗin fa zakara daga ciki yace asabi lahmi dami sha'ri da bashar daga ya kawo ta lura waɗanda sun shafi ainihin jikin dan adam wato waje alfi asabi nuran wa lahwa fi lahmi nuran wa fi dami nuran wa fi sha'ri nuran wa fi bashari nuran wato duk annabi ya ne haske akan waɗannan idan aka ce asabi Allah ta sanya haske a jijiyar jikina jijiyar jikina ta sanya maka haske lahmi naman jikina ka sanya masa haske wa dami jinin jikina ka sanya masa haske wa sha'ari wato gashin jikina ma ka sa masa haske wa bashir fatar jikina ka sa masa haske ta ai guda bakwai ne nan kuma guda nawa ya faɗa biyar ko har yanzu saura nawa saura biyu shi ya daɗa nan tawa ya ce wa zakara fafla ya faɗi wasu halaye guda biyu kuma ya manta har yanzu amma ibnu hajar ya kawo su eh, a cikin fathul bari yace al-qaslatayn allatayn kuma ai guda biyun da shi kuraibu ya manta waɗannan guda biyun su ne allahumma marji'an fi ibami nuran wa fi nuran allah ka sanya haske a kashina kuma allah ka sanya haske a kabarina kaga an samu bakwai ɗin sun shiga amma bakwai ɗin ba ta hadisin kuraibu ba ya tabbatar ya manta wasu waɗanda aka manta ɗin guda bakwai ne gashi an samu su yanzu wato Allahumma ja'al fi afabi nuran Allahumma ja'al fi lahmi nuran Allahumma ja'al fi dami nuran waj'al fi sha'ri nuran waj'al fi bashari nuran guda biyar kenan sannan Allahumma ja'al fi idami nuran waj'al fi qabri nuran Allah ka sanya haske a jijiyar jikina Allah ka sanya haske a jikina Allah ka sanya haske majinin jikina Allah ka sanya haske magashin jikina Allah ka sanya haske mafatar jikina Allah ka sanya haske makashin jikina Allah ka sanya makabari na haske kaga duk wadannan sun shafi jikin dan adam saboda ka ma'anan kabu ya zama aljasadu wanda shi ne akasarin malamai masana hadisi suke fassara wannan wato guda bakwai din sun shafi jikin dan adam ne kawai hadisin yana faɗi sunan abi hadisi na 2226 al-imam bukhari ya kawo hadisin da muka karanta din na a littafin karshen al yana babu du'a idan sabaha min al-layl addu'a da ya kamata ka yi idan ka farka da daddare wa kana yaqulu fi a cikin addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi basari nura in ka dubi addu'a da muka karanta a nan Abdullahi bin Abbas bai ce annabi ya roki haske maganinsa ba sai dai majinsa a dubiyar da addu'ar da zuwa Allahumma da fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran shikenan wa an yamini nuran kaga ba ce wa fi basari ba amma hadisin al-Imam Bukhari da yazo a cikin al Fahim, al ya ce wa fi basari nuran saboda ka za ta hada Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran duk ya zo illa dai bai kawo kalmar albasar bane a wannan hadisin da ya zo a cikin al'adar mutum kuma a ƙarshe ce wajen allinura Allah ka kan yami haske a ranar kiyama kamar yadda muka ce hadisin muttafaqun alayh yana sahihul bukhari kuma yana sahihul muslim yana babu du'a fi salatin layli wa qiyamih الحمد لله حديثنا لله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال وحدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن الزهري عن يحيى بن عباد أبي هبيرة الأنصاري عن سعيد بن جبير daga cikin almajiran Abdullah bin Abbas akwai Sa'id ibn Jubair yana cikin manyan tabi'ai Allah ya maka rahama Sa'id ibn Jubair inda wannan hadisin kuma ba na korai Quraidu bane hadisin Sa'id ibn Jubair duka dai sun sun ba da labarin Abdullah ibn Abbas wannan kwanar da yayi a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam قال عبد الله بن عباس يشي كان النبي صلى الله عليه وسلم annabi ya kasance idan kama min al-layl idan ya miƙe cikin dare idan ya tashi daga dare fa salla yayi salla fa qada salatahu ya gama salla yusni ala zahid yana yin yabo ga Allah bima huwa ahluhu da abinda Allah ya cancanta a masa yabo ba kowane irin yabo ba sai yabon da Allah ya dace a masa sahabbai suna yawan faɗin wannan don karka ɗauka shi Allah ana masa kirari na irin sarakuna ko masu mulki ba wai kirari ake ma Allah haka nan kurun ba sai ya wanda Allah ya dace a masa saboda ka dole sai ka koma sunna zaka san wace wani yabo ne ya dace a yi ma Allah subhanahu wa ta'ala summa yakunu fi akhir kalami sannan yana zama karshen maganar manzon Allah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallar dare ya yi yabo ga Allah karshen maganarsa shi ne yake addu'a nan kun ga wancan addu'a ba a gaya mana mahallin addu'a ba amma wancan hadisin da baya ba a gaya mana ina ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi waɗannan addu'o'i ya roki Allah haske din nan ba a durin ba shin a cikin sallar ne kafin sallar ne ba a faɗa ba amma hadisin sa'id ibn jubair din nan hikimar al-imam bukhari ce ya kawo maka wurin da ake wannan addu'a abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tashi cikin dare ya gama lafin filu fa qada salatahu qada ya gama duka sallar da zai cikin dare ثم يثني على الله بما هو احمد صلى النبي صلى الله عليه وسلم يبوغ الا لابن بيداش اي يبوغ ليش ثم يكون في اخر كلامه كرشم مغنغنو النبي صلى الله عليه وسلم shine annabi sai ya yi wannan addu'a wanda wannan ya nuna cewa ba iya kar addu'a bace ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'o'i da yawa amma wannan ita ce a ƙarshe اللهم اجعل لي نورا في قلبي يا الله تسامن هاتي أتشكين زوجياتا واجعل لي نورا في قلبي الله تسامن هاتي أجينا واجعل لي نورا في بصر الله تسامن هاتي أغنينا واجعل لي نورا عن يميني الله تسامن هاتي تدامانا ونورا عن شمالي هاتي تتهبونا واجعل لي نورا من بين يدي يا الله كفانا حسكي تغبانا جيني بين يدي ونورا من قلبي الله كفانا حسكي تبايانا وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا الله تكارى يا حسكي الله تكارى يا حسكي الله يا لي ولا يا يا يا توسع تنبير أدناء النبي صلى الله عليه وسلم يشي ولا أقرأ kuma ya tabbatar maka hatta ma lokacin da ake addu'ar da inda ya kamata a yi wannan addu'a wato sai ka gama kiyamun lai bayan ka gama kiyamun lai sai duk addu'ar da za ka yi wannan ita ce na ƙarshe abinda abdullahi bin abbas ya ba sun mai yakunu fi ta kalam hadisin yana al-mujam kabir wannan hadisin na khalid ibn dubai yadda ya ba da labari anna ibn abbas haddatha abdullahi bin abbas ya ba shi labari ce. anna abahu abbas ibn abdul muttalib ba wai abdullahi ibn abbas ya dawo gidan annabi ya zauna bai a sallallahu alaihi wa wasallam bayan sun hijira abdullahi ibn abbas yana zama da mahaifin shi suna nan a madina gidan abbas daban babban manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yace wata rana sai babban shi baban shi shine abbas da ya aike shi fi hajjin lahu ila rasulillah yana da wata bukata zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai tura abdullahi bin abbas ya ce je abdullahi bin abbas shine ɗansa na biyu ta wajen a maza game da muka ce yana da yana da yaro shine yana gaba da abdullahi bin ya aiko abdullahi bin abbas ila rasulillah wa kanat maimunah bint al-harith eh, ابن عباس maimuna ta zama innar abdullahi bin abbas wato maimuna illarta ce saboda kanwar mahaifiyarta ce da kada alaiha saboda ta sai shigo gidanta da ya zo gidanta ta waje da rasulullahi bin masjid ya taho sai samu annabi baya gidan annabi yana masallaci sallallahu alaihi sallam abdullahi bin abbas yake farfa ja fi hujratiha saboda haka sai na kwanta a sa ku ji an fi ya zama niyya ta ita ce an ofiya zai ita dige kan san da rasulullah raka'a nawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin gari ka niyyar take ya zama gidan annabi baya yana masallaci amma duk kwana a gidan kuma niyyar ta ita ce sai ya kirga rakawoyin da a cikin gari kaga da nufi kenan saboda haka ba zai barci ba tunda har yana so ya san yadda annabi yake sallah shi ba zai barci ba kada yake fa a wa ana mufaji'un fil hujra sai ga annabi ya dawo daga masallaci ni kuma ina kwance a ɗakin ba da an zahaba min al bayan wani lokaci ya wuce na dare fa kada da ya mai ita maimuna yace mata anamul walidi shi yaro yayi bacci ne dan tun da ya zo da shi daga babban annabi sallallahu alaihi wa sallam to shi abdullahi bin abbas bai motsa ba saboda haka manzon Allah bai tambaye shi ba tunda ya riga ya bacci bare ya san ke tafe da shi sunan makana matanawala bil hafa kanat ala maimuna mayafin yana da fadi mayafin maimuna ta rubu da rabi fartada bi ba'dha shi manzon Allah sai ya dauki rabin yau wa alaiha babu ha ita tana da rabi shi yana da rabi ya na cikin gefe annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan kwanta kenan ba dade ba sun makama sai yayi ki fa sallar raka'a ce sai sallar raka'a biyu raka'a ce ne raka raka'a ce raka'a biyu yake na sallama hatta sallar sallar raka'a ce sai da ya sallar a takwas yana yi biyu biyu haka sau hudu da ya yi waɗannan bibiyun sau hudu sun ba aukar da samsin sai ya haɗa raka a biyar gaba ɗaya lam yadda lis bai na kunna bai zauna tsakanin su ba. raka'a biyar din nan gaba daya ya haɗa su sun maka'ada sannan sai zama a ƙarshe kaga an samu goma sha ga takwas ga biyar goma sha kuma dan da ya faɗa cikin hadisin da muka karanta na al'adabin mufrad sun maka'ada sa'annan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zauna a ƙarshe fa asna ala Allah sai ya yabo ga Allah bima huwa ahluhu da abin da Allah ya cancanta a yabe shi fa akthara min as-sana'i annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yawaita yabo ga Allah ya yi yabon Allah ya yi ta yabon Allah sun makana asiru kadan karshen maganar ne manzo Allah ya kawo addu'a Allah Allahumma ja'al li nuran fi qalbi Allahumma li nuran fi qalbi واجعل لي نورا في بصري واجعل لي نورا عن يميني ونورا عن شمالي واجعل لي نورا من بين يدي ونورا من خلفي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا wato annabi ya yi addu'a nan a ƙarshe bayan ya gama duk roƙon da zai yi wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan haske da annabi yake roƙo malamai sun yi maganganu a kai hasken nan da annabi yake roƙo wajen Allah subhanahu wa ta'ala wanda irin haske ne ake nema Allah ya sanya a zuciyarka ya sanya a kunnanka a ganinka ya sanya ma ta gabanka ta bayanka malamai suke shirya ce da kuma albarka wajen Allah subhanahu wa ta'ala akwai malaman da ke fassara hasken da ilimi lakin abinda malamai suke suka fi shahara a kai shi ne ba ilimi kawai bane wannan hasken albarka ce ta rayuwa idan allah ya sanya maka haske a kunnanka to wannan kunnan ba za a samu kana sha'awar jin haram ba idan allah ya sanya maka haske a idanunka a ganinka wannan ganin ba za ka saba ma allah da shi ba idan allah ya sanya ma haske ta gabanka ta bayanka ya zama to dama da hagu to rayuwarka gaba daya ba za ka yi rakiyar fasu ba rayuwarka rayuwa ce da kake kokarin neman yardar Allah saboda ka shi ta bayi da rabuwa ce wannan shine abin da ake nufi da hasken Allah baraka wata ta'ala saboda wasu ayoyi da aka samu daga alqur'ani da kuma hadisai da suke fassara hasken ma'anarsa albarka ne wato albarkan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake ta nema Allah ya sanya albarka ma rayuwarsa da zama to rayuwarsa gaba ɗayanta ya yi da ne cikin hidima ga addinin Allah cikin tsoron Allah cikin neman yardan Allah don haka yasa ba da nake cewa bisa la'akari da wannan hadisi duk mutumin da ya rasa wannan hasken to za ka samu yana sha'awar fasikanci saboda karancin wannan haske da Allah yake ta roƙa karancin eh, wannan haske ke sa mutum rayuwarsa ya zama su ta halaka da zarar ka fi tana sha'awar saba ma Allah ko akwai karancin wannan haske ta wannan gefa, in ma ta zuciyarka ko ta ganinka ko ta jinka akwai mutumin da zai da bai samun kwanciyar hankali sai ya sa kiɗa da waka to hankalin ta zai kwanta saboda ka shi yana ganin kiɗa da waka shi ke kwantar da hankali sannan babu haske a kunnuwarsa Allah ka kare mu to ya kawo hadisi na gaba saboda shi ma yana da alaka da waɗannan hadisai da muka karanta حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك إسماعيل بن أبي أويس من يوم كان أكنسا لن كور الإمام مالك فالإمام مالك كاون وانا حديث الله الإمام مالك حدثني مالك بن أنس in da ka ga an sa malik a hadisi ba ba kira sunan kowa ba ka limamu malik yake ne Allah ya farhama حدثني مالك بن انس يأتي مالك بن أنس يا بان الأباري أن أبي الزبير شيني محمد بن مسلم القرشي عن طاووس اليماني ابن كيسان أن عبد الله بن عباس شيما طاووس إلى شين ودن دا سكي كرزونا والله بن عباس الله تعالى يتسجى رسول هذا كذلك الحديث من كريب وكان حديث سعيد بن جبير لكم حديث من طاووس اليماني أولا حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يشي من رأى الله ياتكم في إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل يعني إذا يميك يزيه صلى أشك غري قال سيدنا صلى الله عليه وسلم إن شاء الله لك الحمد ya Allah ya ya tabbata gare ka anta nuru samawati wal ardi wa ma fihinna kai ne hasken sammai da ƙasa da duk abin da ke cikin su wa lakal hamdu kuma ya ya tabbata gare ka anta qayyamu samawati wal ardi wato kai ne mai tsayar da dukkan wani abin da ke sammai da ƙasa wato duk abin da ka ga ya tsaya Allah ya da shi duk abin da ka ga ya tsaya Allah ya tsaye da shi in ban da fatan basira na kaji wato babban abin da zai baka mamaki game da halittar Allah shine gravitational force wanda gravitational force ne shi yake rike da manyan taurari manyan taurari suke tafiya kuma babu kuskure a su to wannan gravitational force abu ne wanda baka iya ganin ka amma ya ishe ka ka ji tsoron Allah a duk suna ganin ai komai ma yana da gratification ko kuma haka wannan ba ma shi ba Allah ka kare manzo Allah in ya tashi na fila dare cewa yake an taqayyamu samawati wal ard Allah kai ke tsayar da duk abin da ke sama da kasa. duk abin da kuma yana sama da kasa ya tsaya Allah ya ji rana da kaga tana tafiya ba kuskure ta hito ta kuya Allah ya ji ta wata da duniyar da muke kai duk taurari Allah tabaraka wa ta'ala shi sai su kalmomi guda uku sun zo game da Allah tabaraka wa ta'ala wanda al-Imam Nawawi ya faɗa ya yi magana a kansu a shekaru wannan hadisin yace malamai suna cewa daga siffofin Allah ana ce ma Allah al-Qayyam saboda wannan hadisi kabe ce anta qayyamu manzon Allah ya kira Allah qayyamu saboda ka al-Qayyam al-Qayyam yana cikin sunayen Allah sannan kuma alƙayyimu shi ma yana cikin sunan Allah alƙayyimu wanda ya zo karara a wannan hadisi in ka koma alƙur'ani kuma sai a samu wanda ya fi girma shi ne ƙayyum amma guda ilaha illa huwa alhayyu alƙayyum kaga akwai alƙayyum akwai alƙayyim sannan akwai alƙayyar ibn abbas da kansa ya fassara yace shi da ya kawo hadisin ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa anta qayyamus samawati wal ard Allah kai ke tsayar da mai da ƙasa Abdullah ibn Abbas yace allazi la yazulu idan aka ce ma Allah al-qayyum wannan zatin sa kenan shi kansa Allah al-qayyum Allah mai tsayuwa da kansa ne don haka bai bukatar komi ka san shi dan adam yana da bukatu kana da bukatu bai yiwuwa ka rayu ba tare da ka samu biyan bukatar nan ba amma Allah bai da bukatar kowa Allah bai da bukatar komai kuma bai da bukata wajen kowa shine alkayyu Allah mai tsayuwa da kansa bai bukatar komai saboda ka ba kamar dan adam bane sai da abinci zaka rayu eh don haka in ka zauna a gida ka ce ba za ka yi ta wace ka mutu dole sai ka tafi nema ko sai ka samu abinci ka ci ko abin sha ka sha in baka yi ba mutuwa amma banda Allah shi Allah alkayyumu ne Abdullahi bin Abbas ya ce la yazuru Allah bai ba shi ke tsayuwa da kansa wanda Allah ya yi yabo ga Allah yabon da ba za ka taɓa samun annabin Allah da yama Allah yabo irin shi ba ba za ka taɓa samu ba duk littafin da za ka bincika ba za ka samu ɗan adam da ya bi Allah irin manzon Allah sannan ba wai korafi ba ne kawai Haki sai in ka duba ka ciro yadda Allah ya yabo kai manzo ya yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala wallahi ba ka samu yabo da aka yi ma Allah kamar shi walakal hamd yabo godiya tana gare ka ya Allah anta rabbus samawati wal ardi kai ke renon samai da kasa in ji annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi yake renon su ko wuta ko ita rana da ta gani tana da tasa kuma ai akwai abincinta wa yake renarsa Allah in makamashin ya kare sai ta mutu Allah shi ke renar duk abin da ke samai da ƙasa wa man fi hina da abin da ke cikin su sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-haqq kai ne na gaske shine al haqq eh, nan muka yi kuskure mu ce kai ne gaskiya ba gaskiya ba ba mai gaskiya ba ne ah, idan aka ce mai gaskiya shi ne asadiku asadiku yana cikin sunayen allah idan aka ce asadiku allah mai yin gaskiya ne allah bai karya amma idan aka ce alhaku mai ake nufi na gaske duk wani abin da ba allah ba ne ba na gaske ba ne shi ne alhaku idan aka ce allah alhaku kai ne na gaske wanda zuciya ba ta isa ta kau da shi ba saboda kai dan adam ka sani duk yanda sai akwai wanda ya yi ta duk tunaninka ko da mutum ya nemi fandarewa wallahi shi kansa ya sani karya yake akwai mahallicin wanda Allah ne faɗa balil insanu ala nafsihi basira walau alƙama ma'azira dan dan adam maransa yana da basira ya san karya yake inji Allah ya san wanda bacewar basira irin ta kafirai wai ta kai ga yanzu har mutum yana ganin wai dan adam zai iya halitta wani shi babu dan adam da ya isa ya yi halitta har duniya ta kai ka daina tunanin abin da turawa suke ka ɗauka halitta ce la wanda tun da manzon Allah ana haka barbara ce wanda Allah da ya halitta sai ya ba da dama akwai inda dan adam yana iya tuwikin a halittar Allah Allah ya baka dama wanda tun zamanin da kafiri aka dauki eh, a sa doki da jaka misali bi barbara eh, a samu a samu godiya ko wanda ana yin haka wanda tun zamanin da hatta tsakanin tsuro ana barbara tsakanin makara da wannan a samar da wani wanda tun tun zamanin manzon Allah ana yi to iyaka kawai abinda ba a san ana yi ba a yanzu shine barbara tsakanin maniyin mutane da na dabbobi shi sai a ce bature ya ɗauki maniyyar ɗan adam ya haɗa da na dabba an samar da wani abu sai a ɗauka a yayi halitta wani shi a harshen ɗan adam harshe na ɗan adam Allah tabaraka wa ta'ala wanda su kansu masana kimiyya sun faɗa ya sanya kwayoyin halitta da suke sarrafa maka harshe har ka ji daɗin abinci kwayoyin halitta daban-daban tiriliyon biyu ne ba fa miliyan ba tiriliyan biyu ne wanda in ka kirga dan adam da ke duniya ba su kai adadin kwayar halittar da ke kan harshen wanda shi yasa kake cin abinci ka ya yi ba ka ganin mutum rashin lafiya ya same shi a yi ta nemo lemun tsari da sauransu ko zai samu ɗanɗano ya dawo wannan kadai ya ishe ka ishara saboda ka idan ka ce an talhaku ana nufin kai ne na gaske ba wai kai ne gaskiya ba ba wa wa'aduka al-haqq kuma alƙawarin ka gaskiya ne wa liqa'uka al-haqq ce ta gaske wal jannatu haqqun al ta gaske ce wan naru haqqun wuta ta gaske ce wa sa'atu haqqun sa'ar na duniya ta gaske ce ya Allah sai yabo ga Allah sai yabo ga Allah kira da Allah kuma kirari ne mai ma'ana shi yasa sahabbai suke cewa kirarin da ya dace da Allah sannan sai abin sallallahu alaihi wasallam ce laka aslamtu gare ka na mika rayuwata Ko bika aman kuma da kai nake imani kai kadai wa alayka tawakkaltu dogaro na gaba ɗaya kai na gare ka ya Allah wa ilayka anabtu gare ka nake karkato rayuwata kullum kokari na shine in ga cewa na dace da yardanka wanda shine al-inaba ka rika daidaita tafiyarka kana dawowa ta farkin Allah wa fafantu rigima ta ma akan kai saboda kai an ganka ana faɗa da kai ka yi zama don Allah wanda shine ne da matan manzon Allah suka faɗa annabi don ka takale shi bai tanka maka amma in ka taba Allah to ya kai ne kusuma irin ta sunnar manzon Allah wa fafantu kusuma ta dalilin kai wa ilaika hakamtu gare ka nake kai kara ba ni kai kara ga kowa sai kai hukuncin shi ɗaya nake nema to kaga nan bayan an gama yabo an gama kira da Allah sannan sai a gabatar da bukata fa bakirli saboda ka sai ka gafarta min ma kaddamtu abin da na gabatar wa ma akartu da wanda na jinkirta wa ma akarantu da wanda na koyi wa ma a'alantu da wanda na bayyana anta ilahi kai ne abin bauta na la ilaha illa anta babu abin da ya cancanta a bauta maka ce kai wannan yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 745 eh, hadisin yana sahihu bukari kitabu tahajjud babu tahajjud bil layl yanda abdullahi bin abbas ya fada yace kana kana nabiyyu idza qama min al-layl yatahajjad idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe cikin dare zai yi tahajjud yace zai yi tahajjud kalmar ta fito daga baki abdullahi bin abbas haka ya faɗa saboda ka kalmar tahajjud tana da asali daga wa daga sahabban manzon Allah in ka duba riwaya al-Imam Bukhari anan nan abin da ya faɗa yace idza idza qama ila salati min jawfi al-layl haka ya faɗa a amma a sahih al-Bukhari fa yace idza qama min al-layl yatahajjad idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe cikin dare yana tahajjud to ga addu'a da yake me ake nufi da tahajjud ka hana idan ka barci saboda ibada saboda sallah shi ne a tahajjud hadisin yana sahih muslim babu du'a fi salatil layl wa qiyamihi yana sunan tirmidhi sunan nasa'i sunan ibn majah wato hadisin yana da inganci kwarai yana daga cikin addu'o'in da bai kamata musulmi a ce bai san su ba bai kamata a ce musulmi bai taɓa yin shi ba a rayuwarsa ba karamin kuskure ba ne saboda addu'a ce mai albarka addu'a ce mai falala addu'a ce da ta kunshi maslaha ta rayuwarka na duniya da kiyama addu'a ce da take gyara ka da Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan addu'ar ma ta yi sama da wancan amma ko ba dai bane wancan addu'a ta farko da muka karanta ta samu hadisin Abdullah bin Abbas ta riwayar Quraybu da riwayar Khalid bin Jubairin kun ga addu'ar annabi yana yin ta idan ya gama komi ya gama nafilar dare ya gama komi sannan sai wannan addu'a haka hadisin ya nuna amma wannan addu'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin ta ne idan ya tashi zai yi sallah dai kun ga ya nuna kenan tana cikin addu'ar buɗe sallah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya miƙe zai yi qiyamul layl to kafin ma ya fara fatiha sai wannan zikiri yayi ya goga Allah sannan ya kama ibada shi to akwai bambanci tsakanin wannan addu'a da wancan wancan a ƙarshen kiyamun dare wannan ba a farkon kiyamun dare amma kuma dukkan su an kawo allura dukkan su an kawo kalma ta allura da wancan kana roƙon Allah ya baka haske a sassan jikinka wannan kuma kana yabon Allah da cewar shine shine hasken mai da kasa da cikin fatul bayani da juzu ila goma sha ɗaya shafin gari da shi ابن حجر يجي فيه إشارة إلى أن دعاء أبو هنا إذا كان كثيرا حديثنا إذا كان هذا سباك جاني شيء عبد الله بن عباس باوي يا بيا من أجيها كان أدوه إلا عبد الله صلى الله عليه وسلم جاي بني فأتوا أدوه يسونا ديوة أما دي ينشروا من جملة ذلك وقد ذكر ذلك في حديث الثاني آه، وأن شيكان عبد الله بن عباس يا أخي هكذا وأتوا بأيها كان أدوه إلا عبد الله صلى الله عليه وسلم جاي بني amma wannan da abdullahi bin abbas ya ciro yana daga ciki akwai riwaya da yake cewa fa ya yaqulu bi falati wa sujudi yana fadan haka ma a sujudarsa yana fadan haka a sallar gaba ka. akwai wata riwaya da ta zo ta al-imam tirmidhi eh, fi hada du'a ya qawila yana sahihu muslim har yanzu riwaya abdullahi bin abbas wanda yake cewa eh, wanda shine abin da malamai suka rinjayar قال الذكر أول ما قام قبل أن يدخل في الصلاة wanda shi ne abinda malamai hadisi kare rinjaya ka yi wannan addu'an kafin ka fara sallar ne ka yi wannan addu'a kafin ka fara sallar ne saboda ka addu'a ce zuwa wujudita akwai riwaya da ta nuna ma hatta idan annabi sallallahu alaihi wa sallam zai sallar asuba yana wannan addu'a din yana daga bayanin da malamai hadisi suka yi wanda ya nuna cewa babu laifi don kayi addu'an nan a cikin sujudar ka kayi addu'an nan lokacin da za ka tafi masallaci Allahumma ja'al fi qalbi nura fi basari nura kana faɗi kana tafiya masallaci saboda akwai hadisai da aka samu da suka zo da haka ne duk da cewar abin da ya ji dacewa shine ka aje addu'ar kafin ka fara kiyamar dai ista dai guda idan eh, za ka yi addu'an. a farko to sai kai wannan hadisin da muka karanta na gaba idan za ka yi addu'an a ƙarshe to sai kai hadisai biyu da muka karanta na farko wanda shine abin da limamin bukari ya yi kokarin karantar da mu da hikima ta wajen jera hadisan nan a guri guda yana nuna muku cewa idan kana son ka yi a farkon sallah to wannan addu'a da muka karanta ta karshe ita ce ta fi dacewa Allahumma idan ko za ka yi a ƙarshen sallah to sai ka ɗauko wancan addu'a da kuma cikin hadisai guda biyu da muka karanta da fara to a nan ne ake nufi da cewa an tsanuru sama wace wa da haka ya allah kai ne hasken samai da kasa wanda ya zo cikin hadisin nan allahumma laka alhamdu an tsanuru sama wace wa ardu wa man fihinna ya allah yabo ya tabbata gare ka kai ne hasken samai da kasa da duk abin da ke cikin wanda ke cikin su kai ne hasken sammai da ƙasa shin duk hasken da muke gani shi ne Allah ba ba haka manzon Allah yake nufi ba wajibi ne musan da musan da haka don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anta nuru samawati wal ard Allah nuru samawati wal ard Allah shi ne hasken sammai da ƙasa haka ne ba Allah ba shi ne hasken da kake gani ba ba haka bane haske da ake magana a nan wanda yana bukatar bayani mai tsawon gaske wanda shi yasa aka sami kuskure ta wajen fahimtar haske na zatin Allah da kuma haske na halittar Allah subhanahu wa ta'ala wanda wajibi ne mu gwambata su wani misali bayanin alhafiz al-ayn cikin wanda tukari juz'i na 22 shafin 286 yana cewa mal muradu bin nuri huna me ake nufi da haske a nan da ake nufin cewa Allah shi ne hasken sammai da ƙasa a nan inda zo aka ce Allah shi ne hasken sammai da ƙasa ya ce ma'anarsa bayanin haƙƙi wa taudi fi jami'i halashi gaskiya wato da kuma dacewa a duka hali na rayuwarka tana iya samun ta na wajen Allah shi kadai saboda kai sa kake neman haske na Allah tabaraka wa ta'ala da gaɓuɓɓanka talabul nur bil a'ba'i udwa udwa kana roƙon Allah ya baka haske ma kowace gaban ka hatta jijiyar jikinka hatta jinin jikinka hatta tsokar jikinka wato Allah ya maka muwafaka Allah ya sanya gaskiya a rayuwarka shi ne abin da kake nema ba wai hasken na Allah zahiri shi ne ake roƙo a kan Allah akwai kuskure a idan mutum ya samu haske na Allah dacewar muwafakarsa da shiriyar Allah tabaraka wa ta'ala to Allah ya bar garkuwa daga shaytan fa inna shayatin tuhitu bil jihad tufitti bil wasawis saboda shaytan babu inda ya rabu da dan adam ta lahiya duka lahiya ka guda shida malamai sun faɗa sama da ƙasa gaba da baya da dama da hagu waɗanda su ne lahiyoyi shida na jikin ɗan adam ko ta ina shaidan yana zuwa maka fa kana takabbusu min hadhihi al-adwar sada li tilka al-jihad ba abin da zai kare ta daga hadarin shaitan sai wannan haske na Allah tabaraka wata'ala wanda ne muwafakarsa da kuma shari'ar Allah subhanahu wata'ala mun yi magana mai tsawo a tafsirin suratul an'am aya farko aya ta farko ta suratul an'am inda Allah tabaraka wata'ala yake alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun akan haka wanda ya sa ibn kayyim yayi magana ne tsawon gaske a littafin muktasar sawa'iq al-mursala al-jahmiyya wal mu'tila wal mu'attila ibn kayyim jawziya juz'i na farko shafi na 420 muktasar sawa'iq yayi bayani ne tsawon game da haske na zatin Allah tabaraka wa ta'ala akwai bambanci tsakanin hasken zatin Allah da kuma haske na halittar Allah subhanahu wa ta'ala wannan haske da kake gani ba shi ne hasken zatin Allah ba ba ba shi ba ya yi maganganu masu yawan ya ce na farko النور جاء في أسمائه تعالى باب شكا تشكسونا يا الله أخي النور وهذا الاسم مما نقلته الأمة بالقبول وأثبتوه في أسمائه الحسنى duk duniya a tarihi duk malamai sun yadda cikin sunayen Allah akwai annuru na yake nufi da annuru hakki ga kuma hadisin Abu Hurairah wanda Imam Tirmidhi al-Imam Nasa'i sun ruwaito shi ibn al-qayyim ce wa lam yunkiru ahadun min as-salaf babu wani malami da aka yi a baya wanda ya musanta ingancin wannan hadisi wala ahadun min a'immati ahli sunna babu wani cikin malaman sunna da yi gardama game da wannan hadisi akan cewa annuru yana cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala muhalin an yusamma nafsahu nura wa laysa lahu nur idan aka ce ma Allah annur babu shakka Allah yana da haske la shakka wala sifatu nur sabita lau ba a cewa siffar haske ba ta tabbata gare shi ba domin da ba a samu cikin sunayensa da ba a samu annur ba kama annabi bin mustahil an yakuna aliman qadiran an basira za ku ce ma Allah masani Allah mai iko Allah mai ji Allah mai gani to sai kuma a ce ai babu ilimi gare shi ai kaga ba zai ba a ce masani ya nuna da ilimi to haka ne idan aka ce Allah annuru ne to la shakka Allah yana da haske to ke Allah ta tabaraka wata ala game da shi sai ya bada misali ga hadisin Abu Zar al-Ghifari Abu Zar al ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam hal ra'aita rabbaka ya rasulullah shin ka ga Allah mahaliccinka ka taba ganin sa ka gan shi kada sai manzo Allah yake nurun Allah nurahu haske dai ta ina zan ga Allah in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu muslim kitabul iman hadisin gari biyu da sittin da ɗaya to game da wannan hadisi aka samu fahimta kashi biyu na ɗaya anna ma'ana su sammanu abinda annabi yake nufi da amsar da ya ba mu abu zar ka ga Allah mahalicin ka sai ce haske dai ta ina zan gani shi wato yana nufin akwai wani haske da ni na gani hasken ya hana in iya ganin zatin Allah hunaka nurun mana'ani ru'yatahu shine abinda manzo Allah yake nurun anna ura eh anna ara eh, haske ne ta ina zan gaishe wato yana nufin akwai wani haske da ya hana ni ganin zatin sa to yanzu ba ma'ana wanda akwai dalilin da ke tabbatar da wannan ma'anar da malamai suka a don a karshen hadisi, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ga haske kaga mutum Allah ya tabbatar da ya ga wani haske kenan wanda yana ba da amsa a game da ganinsa ga zafin Allah subhanahu wa ta'ala ibnu kan ya ce fa hadha nur alladhi ra'ahu wannan hasken da annabi ya gani huwa alladhi hada bainahu wa bain ru'yati zati shi ya hana shi ganin zatin Allah hasken da annabi ya gani shi ya hana shi ganin zatin Allah saboda akwai hadisin Abu Musa Rashidi da wannan hadithin ya fassara haka hadisin abu musa ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama allah bai bacci kuma baya kamata ma allah ya bacci yuqbidu al-kifa wa yarfa'uhu يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل وعمل النهار قبل عمل الليل في النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور حجابه النور من الله يقول shamakin الله haske ashe tsakanin zatin Allah da halittunsa akwai shamaki annabi ya tabbatar da wannan manzo Allah ya ce shamaki da ke raba mu da zatin Allah haske annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lauka shafa da ku Allah zai cire wannan shamaki da ke tsakanin zatinsa da halittunsa la ahraqat subhatu wajhihi man taha ilayhi basaruhu min qalbihi duk inda ganin Allah ya isa gare shi wannan abin zai babbace duk inda ganin Allah ya isa ga wannan abin zai babbace hasken nan da ya zama shamaki tsakanin zafin Allah da halittun Allah su ne suka hana Allah yana kallon halitta amma halittan bai halaka ba wanda wannan hadisin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sahih muslim yana takrir al-fahawiya hadisi na 52 da hadisin 171 yana sahihu ibn majah hadisin 161 to wannan ma'ana ta farko ke da annabi ya ce nurun anna a haske dai ta ya zan Ta ga an samu hadisi da ya fassara wannan hadisin abu musa mashari wanda manzo Allah ya tabbatar akwai shamaki na haske tsakanin zafin Allah da halittun Allah wannan shamaki na hasken shine manzo Allah ya iya gani kai ba za ma ka iya ganin shamakin ba wani kai isa ga wannan shamaki sai kun halittun Allah so wannan haske da kake gani ma ba na shamaki ba la la la haske na shamaki na zatin Allah tabaraka wa ta'ala wani haske ne na musamman wanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya samu isa gare shi sai eh, fassara ta bi ta hadisin wato shine Allah subhanahu nuru manzon Allah yace ai shi kansa Allah haske ne fassara ta biyu kenan fala yumkin ru'yatuhu tunda Allah tabaraka wa ta'ala gaba ɗaya zatin sa haske ne ganin sa ba zai yiwu ba li'anna nurahu alladhi law kashafa al-hijab anhu lahtarakat as-samawati wal ardu wa ma bainahuma mani'un min ru'yatihi so kaga ko dai a fassara abinda annabi ya faɗa da cewa manzon Allah ya ga wani haske da ya hana shi ganin zaki ko ko annabi yana nufin ai haske ne zakin Allah tabaraka wa ta'ala don haka bai iya ganin sa ba ala kulli hali an dai tabbatar Allah yana da haske shi yasa ake kiran Allah subhanahu wataala allo yana daga cikin sunayensa ibn qayyim jawziya yace to daga cikin sahabbai ma an samu wato eh, eh, sahabbai an samu waɗanda suka yi kokarin su hada waɗannan hadisai kashi biyu kamar misali abdullahi bin abbas jama'a bainal amrayn saboda haka sai yake ra'a muhammadun rabbahu alai muhammad ya ga allah in ji abdullahi abbas alai muhammad eh, eh, eh, abdullahi abbas ya ga ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga allah tabaraka wa ta'ala ra'a muhammadun rabbahu wato allah ya ga ya karanta ayat suratul an'am ba Allah ne wanda kake yace zalikum Allahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli shay'in fa'buduhu wa huwa ala kulli shay'in wakil la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir ci an ce ai gani bai isa ga Allah ya Allah Abbas ya ce wai haka zaka idza tajalla bi nurihi alladhi huwa nuruhu ai idan Allah ya bayyana da ainihin hasken zatinsa wanda shi ne ba ka iya gani lam yakun lahu shay'un فأخبر أن الأمصار لا تدرك نفس ذاتي سوداك الله ينا تبتر ده ganin ɗan adam bai iya cimma asalin zatinsa da za ka jalla bi nurihi allazi huwa nur idan Allah ya bayyana ta haskensa na hakika haskensa na hakika domin wannan haske ba shine ainihin hasken zatin Allah ba shine yake kokarin ya tabbatar da wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah tun da har ya ce ya ga haske wannan hasken da zatin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ba kowa zai iya gani shi ba lakin aksarin ahlus sunna suna cewa eh, annabi sallallahu alaihi wa sallam babu hadisi guda da ya tabbatar ya ga Allah domin abinda Abu Bakar ya ne ya gaya ya barka shin ka ga Allah sai ce haske dai kaga da ce ya ga Allah zatin Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam zai faɗi duk da cewa mu'mine za su ga Allah a ranar kiyama Allah ta samu da cikin su mumine za ku ga Allah subhanahu wa ta'ala ganin Allah ya fi aljanna daɗi ganin Allah tabaraka wa ta'ala ya fi aljanna daɗi eh, kuma wannan hikima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala da farko dai ita duniya ya halicce ta ne saboda jarabawa ga mutane eh, Allah ya halicci duniya don ya gwada don haka yasa bai ba mu ma damar da ma za mu iya ganin shi ba na biyu halittar da ya ba mu ɗan adam a duniya tana da rauni jikinka yana da rauni kwakwalwarka tana da rauni ta gaza ta gaza ɗaukar zafin Allah ba za ta iya ba za ta iya ba wanda ko abin da masana sararin ilimin taurari suke faɗa suna cewa taurari na duniya har yau babu ɗan adam da ta yawa wato kenan har yanzu ɗan adam bai gano ƙarshen mulkin Allah ba ina ne karshen mulkin Allah har yanzu kan adam bai gani ba shi ko Allah ya riga ya gaya mana a cikin alqur'ani da a ce dukkan ice da ke duniya za a fere shi ya zama alƙalami duk ruwan da ke duniya a ɗauka ana rubuta halittar Allah kuru ruwan teku zai kare alƙalami ya karye ba a gama rubuta hadisin Allah to yanzu Allah ka suranta kwakwalwarka za ka iya ganin zatin Allah mai irin wannan girma saboda Allah ana siffanta shi da girma babu abin da yake Allah tabaraka ta'ala girma babu shi Allah bai yi halittar da ta fi zafinsa ba saboda ka koda al'arshi da ake cewa yana da girma ba a haɗa shi da girman Allah subhanahu wa ta'ala الله تسارى من تورنك الله تسارى من الجمال اللهم صل wa محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى Ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تقوم به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلم علينا من لا يرحمنا akwai wanda ya rubuta tambaya kamar mutum yana jiri ya kama shi a masallaci alwalarsa ba ta ɓaci ba jiri ya kama mutum a masallaci alwalarsa ba ta ɓaci ba akwai yar aisha asma'u ya tafi bakar lokacin da maza allah yake sallan kusu rana ta an yi hutubi so manzo Allah ana sallah da sahabbai Allah ya dade a salla har jiri ya kama ta wannan jirin da ya kama ta bai an ce ta sake alwala ba illa dai ta tunku ya ta ɗebo ruwa daga cikin randa ta zuba makanta kuma ta ci gaba da sallah illa so jiri dai ya kama mutum ba a cewa salla shi ta baci sai dai idan alwala da ta baci سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك